أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد من حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا قوم يوشع بطي ووتن صفر أقلكم إجراء النبي صلى الله عليه وسلم بفعيل الأبي هدي ثلاثين دا ترى وما شدا بقي وشيد بقي بقي ووتن goma sha ɗaya miladiya da wuri da goma sha bakwai a wannan masallaci namu masjidin imami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasi a cikin littafin al'ubudiyya wallafar shaikul islam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi littafin da ke bayani akan sanin bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine dalili da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu mu bayansa وما خلقت الجن ya إلا ne ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu maqsudin da yasa Allah subhanahu wataala ya halicci kowa shine dan a bauta masa malam ibn taymiya yana mana bayani akan cewa kai masoyin Allah ne da baki amma aikin ka bai zama daidai da na masoyan Allah ba to baya daddata wannan maganar da kai cewa kai masoyin Allah ya kama da misalin wasu da irin wannan rudin har ya ɗebe su suna jin sun kai matsayin da za ma su iya hana wani ya shiga wuta Ko kuma idan Allah ya shigar da shi wuta za su je da ƙarfin tsiya su fito da shi daga cikin wutan tunaninsu ai su masoyan Allah tunda su masoyan Allah ne su dai na farko ba za su shiga wutar saboda sun fi karfin Allah ya kona su saboda su masoyan su. na biyu bayan kasancewar su kansu ba za su shiga ba to kuma za su hana wasu su shiga waɗanda suka cancanta su shiga ba za su shiga ba wasu su ma suka ce in sun shigan to za su je su fitar da su da ƙarfin tsiya ko Allah ya yadda ko bai yadda ba wal iyad billah su ne ya kawo su gida biyu ɗaya na cewa zai hana wanda bai shiga ba ya shiga wanda yana cewa shi kuma an ma shigan zai je ya fito da wanda ya shiga to shine sai kama da na uku sai ce wa yaqulu ba'dhum an samu ma wani daga cikin masu irin wannan tunanin yana faɗa yana cewa idan kana yawmul qiyamati idan kiyama ta tsayu nasabtu khaymati sai in kafa na ala jahannama akan jahannama wutar jahannama hatta la yadkhulaha ahadun har kai ya kasance ba wanda zai shiga wuta Allah ta'ala ya ce la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'i Allah ya ce wallahi na rantsi da kaina nayi alƙawarin sai na cika wutar jahannama maƙil da mutane da kuma aljinnu gabaki daya cewa wuta zaka cika to ga wani yana jin shi ya kai matsayin soyayyar da Allah ke masa shi masoyin Allah ne yana da ikon da za a kaga kafa tantuna wato shi cikin nishadi yake domin aka ce ga wani a cikin tantin shi to kaga shi bai da wata damuwa dama cikin kwanciyar hankali yake da shakatawa da shagoliya yana wada kasa da ya ga dama to sai ya ce a kafa masa wannan tantin nasa za a kafa mashi ne a saman wutar jahannama sai ya zama duk wanda Allah ya ce shiga wuta aka zo da shi za a shiga wuta sai ya ce ba zai shiga ba saboda soyayya shi da Allah wa amsalu dalika min al-aqwali da makamantan irin waɗannan maganganun allati tu'sabu an ba'd al-mashayikh wadanda aka samo su daga cikin daga wasu shehunnai suka kai, rera in faɗin irin wannan magana shi wani ma cewa shi aljihu zai zama yana da shi ranar tashin alkiyama katotan aljihu ya rike ɗiban jama'a waɗanda aka ce su shigar da a shigar su shiga wuta sai ya rika sa su a cikin aljihun nan nashi yana su mogalin din su yana mai da su aljanna mala'ikun Allah suna can ba su san abin da yake ba ya fi su wal ya ma fi Allah katuwar riga zai sa mai katotan aljihu sai ga ɗiban jama'a yana cusa su a cikin aljihun nan yana kwana da su yana tafiya da su aljanna alhali Allah ya ce a tafi da su wuta to shine malam ibnu taymiya yace wa amsalu zalika min al-aqwali da makamantan irin waɗannan maganganun allati tusabu an ba'd al-mashayikh waɗanda aka samo su daga wasu shehunnai al-mashhurin shahararru in aka faɗi sunansu duk an san su aka ce su suka yi waɗannan maganganun to ku tsaya ku ji adalci irin na malam ibn taymiya sai ce wa hiya imma kadibun alayhi ko dai waɗannan irin maganganun su kasance ƙarya aka musu ba su faɗa ba aka ce su suka faɗi irin waɗannan malaman ko Allah kaɗai san irin ƙaryar da aka musu akwai ƙarairayi da yawa da aka rubuta aka ce su suka faɗi amma ranar tashin alkiyama za su yi baran-baran da waɗanda suka faɗi waɗannan maganganun saboda ƙarya suka musu iyaka akwai waɗanda dama su suka kafa hanyar da za a musu ƙarya to kaga waɗannan ba su da uzuri kai ne karka karantar da mutane wasu miyagun abubuwa to idan ya kasance ba ka suka ɗauki waɗannan ƙa'idojin da ka ba su na muguwa aƙidan nan ko muguwar fahimta sai suka zama suka yi ta bugu da abubuwa a ataituhumul qalila fakaththaru ka ba su ɗan kaɗan kuma su kuma suka yawaita shi suka yi ta buɗa shi shi yasa kada ka sake ka zama sanadiyyar kirkirar wata bid'a a ban kasa an sha faɗa mana ita bid'a idan aka haife ta a matsayin jaririya bata iya kama nonon mahaifiyarta ba ma to za ta zo ta girma ta girma ta yi tafiya ta tashi ta ce ta yi inhihi ta haihu ‘ya'yanta su haihu su ma su sake haihuwa sannan su ma su sake haihuwa haka bid'a take al-imam al-barbahari rahmatullahi alayhi a cikin littafin sharh sunna yace duk wata bid'a da ka ganta ka ta girma to asalinta daga kankanta ta fara waɗanda suka kago ta basu zata cewa zata zama haka ba kuma wasansu sai ba su da rai sannan za a kumbura ta ta ta ta kumbura ta kasura ta girma ta yadda su kansu da za ta dawo a ce musu wannan fa ita ce bid'a da kuka kago lokacin da kuke da rai za su ce ba su suka kago ta ba saboda girman da ta yi ya zubilla saboda haka malamin miya ya yi adalci ya ce wa hiya in ma kadibun alaihi ko dai ya kasance ƙarya aka musu ba su suka faɗi ba aka danganta musu wa in ma galatun minhum ko kuma ya zama kuskure suka yi ko dai ya kasance an musu ƙarya ko ya zama sun yi kuskure maganar da suka yi kuskure ce me kuskure da abin da ba daidai ba sunan shi kuskure da abin da ka yi shi ba daidai bai saba ma abin da Allah yake nufi a cikin littafinsa ko sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallama to sunan wannan abin kuskure kauce ma daidai ɗayan biyu wannan haka malamin taimiyya yake mu'amala da malamai da musulmai ma duka shi ko dai kasance ƙarya aka ƙaga musu ba su suka faɗi ba amma aka ce sun faɗa ko kuma ya kasance a eh su suka faɗin amma magana suka faɗi ba daidai ba ce akwai shugabannin ƙungiyoyin addini na da waɗanda da kansu suka faɗi cewa mabiyansu suna musu ƙarya tun suna da rai Ja'far Sadiq rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin a'imman Shi'a imami na farko sayyidina Ali imami na biyu Alhassan hasan radiyallahu anhu imami na uku sayyidina Al-Husayn radiyallahu anhu imami na hudu Ali Zainul Abidin imami na biyar Muhammadu al-Baqir rahimahullahu ta'ala imami na shida Ja'far as-Sadiq Ja'far ibn Muhammad to shi wannan Ja'far as-Sadiq din yace mabiyan mu sun kuma sun kirkiran mana ƙarya abinda mu ba mu faɗi ba suka faɗi suka danganta magana gare ni ni Ja'far as-Sadiq ban faɗi ba suka ce na faɗa sun danganta magana zuwa ga babana Muhammadul Bakir ban faɗi ba bai faɗi ba suka ce shi ya faɗa sun danganta magana zuwa ga kakana zainul abidi haka al-husayn haka al-hasan haka ali duka waɗannan an musu ƙarya abubuwan da ba su faɗa ba aka ce su suka faɗi kuma mabiyansu su suka faɗi ce inna shi'atana taqdibu alaina ce mabiyanmu masu goyon bayanmu suna ƙirƙirar ƙarya su ce mu muka ce alhali ba mu muka ce ba to haka shegunnai na sufaye su ma da yawa akwai ƙarairayi da aka danganta musu wallahi ba su suka faɗi ba ba su faɗi ko harafi ɗaya ba amma kuma aka rubuta a littafi waɗanda suka zo baya su kuma ba su tantance ba sai suka ci gaba da ɗaukar wannan a matsayin karantaswa ce ta waɗancan malaman alhali ba su suka faɗa ba to shine wannan abin da malamin kimiyya yake nufi wasu kuma tabbas sun faɗi amma da suka faɗin nan ba daidai ba ne maganar da suka yi wani ya ce ya kai matsayin da shi zai tsaya a bakin wutar jahannama da duk waɗanda suka bi shi ya ce to kar ba kowa ya shiga wutar jahannama Allah ya ce wannan dan wuta ne su kuma zai ce ba zai shiga ba su kuma wasu abin da za su yi a'a sai an gama shiga wutar tak sai su shiga wutar kawai su rika tsamo wanda su rika tsamo jama'a suna cewa duk koma aljanna ba wutar ba kowa shi kuma wanda ya fi kwasowa da yawa a cikin su sai ce ai shi a'a shi ne ma za a kafa masa tanti za a masa kila hatta dan gadan shi na dan kwanciya na jin daɗi irin na bakin tekun nan da turawa suke zuwa su fada shi za a kafa masa ko kuma kujera ta mulki duk wanda ya shigo ya hana kowa shiga wuta har sai ya tabbatar da ba wanda ya shiga wuta sannan shi kuma ya fito ya kuma inda zai je inda ya ga dama saboda shi masoyin Allah masoyin Allah kuwa a aqidar sa a tunanin wannan ya aikata duk abin da ya ga dama iyadu billah sai ya ce wa mislu hada irin wannan magana yasduru fi hali sukrin wa ghalabati fana'in suna fadin ta ne a lokacin da suka kasance maye ya rinjaye su wa ghalabati fana'in da kuma rinjaye na sun kai wani ƙarfin kai ƙarshe sun yi fana'i kalmar fana ita ce mutum ya kai mataki na ƙarshe da ya wuce ka kira shi a matsayin bawan Allah shine baitin da muka sha jawowa suna faɗa suna cewa wa ba'da al-fana fillahi kun kaifa ma tasha fa qawluka maqbulun wa fi'luka lawis in kaifa na'i ka kai wannan matsayin kun kaifa ma tasha yadda ka ga ma ka zama komai halas ne a wajenka ba haram ana kai ba ka da haram ya zai wani zai kafa maka tafli an talasta mukallafa kai ba mukallafi bane a ce sallah wasu sallah za ka yi ba azumi ko za ka ba duk abin da ka sani na sha'airul islami da qawaidul islam wa ki dake ka wuce su fa qawluka maqbulun tun maganar da za ka yi karɓaɓɓiya ce daidai ce babu kuskure a cikinta wa fi'luka la wizru sannan ba aikin da za ka yi zama zanibi shine ake ce mishi fanaye? to shine take ci shine yace fi hali sukrin wa ghalabat fana'i a lokacin da ya kasance mutum ya shiga maye yi maye ya kai maye na bege to sai ya faɗi irin wannan magana sannan wa ghalabati fana'in sannan kuma fana'i ya rinjaye shi yasqutu fiha tamyizul insani nan ne za ka ga abinda Allah ya ba ɗan adam na hankali na tantance daidai da abinda ba daidai ba sai ya zama ya faɗi daga gare shi sai zama ba zai iya tantance me daidai ba mai bai daidai in zai yi magana ba ya iya tantance me ya faɗa kawai duk magana ta fito a bakinsa yadda ka san dai mashayi na magana ai wannan sukun din maye kuma ka ji wani abun ban mamaki wannan yana cikin maqamatul qaumi fa as-sukun din akwai matakin da mutum zai kai mataki ne na daraja a ce kai yanzu anta sakranu ka zama sakran ka zama mai maye a game da haƙƙin Allah a fadar Allah yanzu kai mai ne to sai ya zama tamyiz tamyizi shine abin da za ka yi ka tantance abu kaza ne abu kaza ba daidai ba ne ai da shi ne aka ce ma yaron da ya fara girma mumayyizi mun gane mumayyiz yaron da zai iya tantance abubuwa shine mumayyiz to in mutum ya shiga irin wannan sukur din da galabatul sana'i din to sai ya zama ƙwaƙwalwa da hankali da Allah ta'ala ya ba ɗan adam da suke tantance masa daidai da abin da ba daidai ba sai su zama sun faɗi baya ba yi da su aw ya ko kuma su zama ya zama ya rauni wannan hankalin na tantance abubuwa sai ya rauni a tare da shi hatta la yadri ma qala har ba zai san abin da yake faɗi ba ko sai dai ka ji maganganu na fesuwa a gaban a bakin shi kawai ai waɗannan yaran da suka rika maganganun banza shekarun baya wanda har dai aka dai aka yanke mushi hukunci a Zariya, wannan matakin suka kai sukur suka kai suka koma suna cewa lam yalid wa lam yulad shine wannan matakin suka kai na sukur maye suka kai Wasu lazzatun lazzatin ne ta ai dama maye lazzatun mutum ya kai wani mataki na da'i ma adami har ya kai ba zai iya tantance abubuwa ba irin yadda kake jin mashaya tana ce maka in ka zauna da mashaya ka tambaye su kace idan Allah wannan wuyun da kuke sha me kuke ji a ciki sai ce wallahi in suka sha ta komai na zama musu labor haka duk ka je kai hira da su abin da za faɗa maka ke za su ce komai na zama musu lebar irin na bahaushe ba idan bahaushe ya ce komai ya zama lebar wato babu tudu babu kwai komai a ce ta kawai yake a wajen shi so daga da mamarsa da yarsa da kanwarsa da yarsa da kakarsa duk matsayinsu ɗaya ba zai iya tantance su ba da malamin shi da baban shi da ƙanin shi da wanshi. da abokinsa duk ɗaya ne a wajensa so da ƙashi yasa sai kaga duk kalmar da ta ga dama ta fito a baki shi sai ya faɗe ta saboda yanzu yana cin wata ladda, wadda babu tamizi baya iya tantance abubuwa ولهذا كان بين هؤلاء من إذا shi ya sa ma a cikin masu irin waɗannan miyagun maganganun da suka kai hali na maye mayan bege kamar yadda suke faɗi idza faha in ya farko ya dawo cikin hayyacinsa ya dawo cikin hankalinsa istaghfara min zalika al-kalam in aka ce kai fa ka faɗi kaza ke ce ya ga Allah ya gafarta mushi ya kuskure saboda lokacin da yake faɗin wannan magana ba hankali to dan Allah 'yan uwa me yasa mutum da sunan bautar Allah zai kai irin wannan mataki ga mutum yana zikiri yana zikiri yana bugun kirji yana bugun kirji tun yana yi a tsaye har ya kai ya zauna har ya kai ya faɗi baya kallon gabansa baya kallon bayan shi kawai yi yake yana bugawa yana buga jiki yana buga jiki yanzu duk kalmar ta fito bakin wannan tsakaninku da Allah ba zai faɗe ta ba to da zai dawo ceti Allah ya masa katar sai ce ka fa faɗi kaza lokaci kai ne fa kake ko kuma kaman yanzu da ake da ababen ɗauka da yawa ana da waya ana da abubuwan recording da yawa sai a danna masa zai ce waye wannan sai ce kai ne ai sai ce shi ba shi bane ko kuma ya ce Allah ya gafarta mishi yayi abin da ba daidai ba an samu a cikin masu yin wannan sadaka babu wani masoyin Allah na gaskiya da zai kai irin wannan matakin kuma ya ce shi masoyin Allah walladina tawassa'u min ash sannan waɗanda suka buɗa suka sassauta suka yalwata min ash daga cikin shehunnai fi sama'il ƙafa'idi a wajen sauraron kasidoji al-mutadamminati lil-hubbi waɗanda suka kunshi soyayya wa shauki da bege wallauni da kuma zargin kai a matsayin ana ganin abin da ake ma masoyin ma ba a masa komai ba shine allawmu ai wal azli da kuma dai zargin kai al azlu fawqa law eh. in an ce azalahu ai lamahu kenan lamahu bi shidda law kunta ta'lamu ma aqulu azartani أو كنت أعلم ما تقول عذرتك لكن جهلت مقالتي فعزلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك هكا الخليل يشي يشي ما تنسى ويتنسى الخليل بن أحمد الفراهيدي شنو عندي كركري إلمن ilimin yadda ake gane tantance waka yadda ake tantance waka da kuma yadda ake tsara ta malamin sibawaihi to shine wata rana dan shi dan shi jahili ne ya karatu ɗan malami Allah shi kyauta yana zaune a ƙofar gida a bakin ɗaki ke sai ya ji baban shi yana yana yayyanka baitutan waka da ma'aunan da ake a suke yake yayyankawa irin su mustaf'ilu mutafa'ilu mustaf'ilu mutafa'ilu yana yi yana kai yana yi ya dauko waka sai yanka ta sai shi. can sai ya je kofar gida ya ce ya ayyuhan nasu inna abi qad dunna shi ce mutane babana ya zama mahaukaci to shine aka shigo gida da gudu mutane suka cika gida sai ya haka ya girgiza kai yace law kunta ta'lamu ma aqulu azabtani ce da ka san abin da nake faɗi da ka bani uzuri aw kuntu a'lamu ma taqulu azabtuka ko ni in san abin da kake faɗi sai in baka uzuri abin da kaje kake faɗa ma mutane a waje ba lakin jahilta laqalati sai dai ka jahilci abin da nake faɗi ni sai ka zarge ni kace ni mahaukaci ne amma wa'alintu annaka jahilun azartuka ni kuma sai na gane kai tantirin jahili ne sai na baka uzuri kuma ka ba jahili uzuri ba me zaka yi to kaga shine al'azlu al'azlu shine zargi wal gharami da kuma zakewa a cikin begen shine gara kamar irin kasidoji da ake yi ga sanan wasu kai tsaye na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam irin na busiri kamar burdarsa, kamar hamziyarsa kamar ra'iyarsa ko kuma ka koma irin na can ibnul farid a cikin ta'iyarsa wanda nashi tashi cike take da banna ta fi ta busiri banna bannar da ke cikin burdatul Madiji to bata kai ɗaya cikin ɗarin bannar da ke cikin ta'iyya ta ibnul farid ba kuma da sunan yabo aka tsara waka duk mutane sun san wannan ko kuma waɗanda ake tsarawa asali ba ma dan yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne a muridi ne sai ya tsara ma shehin su ko mukaddamin sa kamar daliya ta ibnu nasir ka kai tsaye ta ba ta yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce ta yaban malamin shi ce to irin waɗannan waƙoƙin ya zama su ne fa ake kun sa ƙasar nan da mutum ya iya shi ne malami kai baka san lokacin da yanzu in za a yi in ana neman malamai wanda yake ishiriniya shi ne malam in ka yi a to kai ne malam ko baka san hadisi ko kwara ɗaya ba in za ka jawo aya ka haɗa ta ka kwamusa amma in dai ka iya jan a to sai a ce ma malam to su wani malaman da aka samu sun yalwata wajen yawaita irin waɗannan baitotan kana hada aslu maqsidihim kana hada asla maqsidihim sai wannan ya zama shine tushen manufarsu shi waɗannan baitotan a riƙa baitotan aka kai a ai akwai baitin da aka ja shi ka ke tsaye akwai baitin da aka ja shi sai ka cire hula kowa wanda yake wajen sai ya cire hula na yabo ne in aka kai wannan baitin ana kasida to wajibi ne ka miƙe kamar yadda ake miƙewa idan an buga badujala ta taken ƙasa akwai kuma wanda sai ka cire hula dole ka cire hula ba haka ba ka saba ma Allah aji wata ibada ta cire hula fa inna hadha jinsa irin wannan jinsin na bege na waƙoƙi yuharriku ma fil qalbi yana motsa abin da ke cikin zuciya min alhubbi na soyayya ka'inan ma kana duk yadda soyayya take ko soyayya mai kyau ko soyayya mara kyau shi yasa ai hatta baito waka da kuke ganin ta hatta mazinata ai da ita suke amfani tun can da kuma malamai suna faɗi ai al-ghina madlabatu zina al-ghina majlabatu zina haka suka faɗi suka ce waƙe shi ki jawo zina Ki ke jawo zina kaga gidan karuwai da irin gidajen da ake fata fate ai ai ma sha'a duk da me suke ba kida ake sawa ba inda kake jin an kwana ana kida da daddaren nan kidan kawai ake yi ba kidan kawai ake yi za a yi shaye-shaye a kau da hankali sannan kuma a ci gaba da sauran abubuwa na saban Allah to kaga shine wannan saboda ka waka da kake ganin ta sharrin ta ba karami bane a a imanin mutum shi yasa malamai suka ce ba su haduwa da san Qur'ani duk mutumin da ka gan shi masoyin waƙa ne wallahi ba zai zama masoyin Qur'ani waka mutum ya suwa waka kiɗa kawai ta kiɗa dididim dididim to ba zai so qur'ani ba su haduwa a waje ɗaya wancan mazalimu shaytani ne ba waka sarewa shaytan ce ita kuma wannan qaulur rahmani shi kuma qur'ani qaulur rahman magana Allah ba za ta hada a zuciya ɗaya ba shi yasa asari ibnu mas'ud yace yunbitu nifaqa fil qalbi ba sauraron waka na haifar mu da mutum munafurci a zuciya sai mutum ya zama munafiki il ya zama munafiki me munafiki a zahiri musulmi ne shi amma a zuciya ba musulmi bane shi me yasa a wannan zamanin namu makiya musulunci suka fahimci ɗaya daga cikin hanyoyin da za su bi domin su halakar da al'ummar mu ita ce waka yanzu ƙungiyoyi nawa ake da su na ƙananan yara ƙungiyoyin waƙa da kiɗa da rawa wani yaron ma ko sakandare bai gama ba jss ma bai gama ba turancin ba shi wani ya ce maka yana rubuta waƙa kuma ya je studio wai ya buga faɗa masa kuma ga ƙungiyoyi nan na shedanci na ƙasashen turawa an bulo kuɗaɗe suke yi a irin ƙasashenmu na musulunci domin a haɓaka irin waɗannan gidajen talabijin ɗin wanda za su ci gaba da yaɗa fitsara da lalacewa da waƙe-waƙe ɗan ƙananan yara ka ji wata ƙungiya arewa kaza arewa yu arewa waye arewa star duk ga su nan ka guji abin da za a zo yanzu ana cewa arewa arewa ka shiga in ka jana abu arewa arewa yanzu to ka tsaya sai ka karanta ko babba ne kai kalma arewa yanzu ta zama abin da ta zama da kan ne an ce arewa ana nufin mabiya taddauna da masoyansa waɗanda kuma suke ɓangaren da taddauna yake kuma abin arziki suke amma yanzu arewa ta zama wata kalma ta banza kuma to su ne wannan suke waka da kake gani ita ce yi da wannan kuma ta ولهذا أنزل الله مهنته saboda masu irin wannan su ce su masoyan Allah ne sun kai matsayin da ai su komai halas ne a wajensu har ma in aka je lahira za su hana wasu shiga wuta bayan su sun fi karfin su shige ta to za su hana wasu kuma da karfin tsiya ba za su shiga ba to wali hada dan wannan ne irin wannan ikirarin da wasu suke yi anzalallahu mihnata sai Allah ya saukar da jaraba a ga waye ɗalibin gaskiya waye ɗalibin banza ai da jarabawa ake sun tuni suna faɗi sun ce bil imtihan yukramu al mar aw yuha bil imtihan yukramu al mar aw yuha da jarabawa ce ake yukramu al mar ake girmama mutum aw yuhan ko a wadakanta shi sai an gwada ka sannan ba a gwada ka ba kawai shi kenan sai a ce a ce kai ne a sai an gwada ka mihanul fata yukhbirna an fadlil fata fannaru mukhbiratun bi fadlil amdal jaraba wadda ake maka ita ke bada labarin ka ai kullun wuta ita ke bada labarin turaren wuta kona shi take amma me take yi yaɗa shi take yi sai kaje ana tambaya kai wannan wani irin turare ne mai kanshi haka sai wani shi ma ya je ya siyo shi ma ya je kunna wani ya ji kanshin shi ma ya tambaya haka haka sai kaje ya yi to sai an gwada ka sannan ake tabbatar da kai waye sai Allah ta'ala ya saukar da jarabawa a ga wa zai ci yamtahinu biha almuhibba domin Allah ya gwada waye masoyinsa anan ne ake tantance dan yau zaka kwana tun farkon daren nan har asuba kana cewa kai masoyin Allah ne kai masoyin Allah ne me sauki ne wannan Ka kama yi bacci kai ta fadi ka kuma bakin ka huta kai ta fada to amma ba nan take ba ba nan gidan yake saka ba faƙala sai Allah ta'ala ce to ga jarabawa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum qul kace musu in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance kuna son Allah da gaske fattabi'uni to ku bi ni kaji ka'ida idan kai masoyin Allah ne to ba wanda zai kai ka biyayya ga Annabi sallallahu alaihi sau da kafa jira kawai kake a ce maka me annabi sama ya ce ko me annabi sama ya aikata a game da kaza kawai sai kaga kai ne awwalul muslimi kai ne fakkun wanda zai fara mai kauya amma ka ce kana san Allah da baki amma kuma annabi sallama ya zama ba shi bane shugabanka ba shi bane mai gidanka ba shi kake koyi da shi ba kana da wani da kai rike ba annabi sallama ba to wannan soyayya taka akwai matsala a cikin ta ba ta gaske bace ta baki ce yuhibbukumullah bayan kun tabbatar da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin alama kuma masoyan Allah ne to sakamakon soyayyar da kuka ma Allah yuhibbukumullah kuma sai Allah madaukakin sarki ya so saboda soyayya Allah ba ta faduwa kasa banza in in ka so Allah Allah ya so ka to akwai sakamako amma a ina ake samun matsala ina son Allah to a tsakiya nan ne ake samun matsala wannan tsakiya da gaske ne kana so kana biyayya ana ganin ka sau da kafa komai naka kana kokarin ka tabbaka shi yadda manzo Allah sama ya karanta ko kuwa ka saba masa ka bi soye-soyen zuciya wasu sun ka maka tawili fassara-fassaran da ba daidai ba ko ko kwata-kwata ma an mantar da kai ke ba ruwan kama da ka bincika ma mai manzo Allah sama din yayi kaga ba zai yiwu ba fala yakunu muhibban lillahi ba wanda zai zama masoyin Allah illa man yattabi'u rasulahu sai wanda yake bin manzansa ba wannan ka'ida ce ba wanda zai zama masoyin Allah fi wanda ya zama mabiyin manzansa sallallahu alaihi wasallam alamar soyayya ka ga Allah a ganka kana bin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ne kai masoyin Allah amma fani da baki mai sauki ne wa kullun yad'i waslan bi layla wa layla la takirru lahum bidaka wai wata ce ake ce mata layla kyakkyawa sai matasa kowa sai zo sai ta cewa yana kanta baban ta ya sa masa sadaki mai tsada yace duk wanda yake son ta fito ya bada sadaki to nan ne aka fara mauke ba sai kullum wasu waslan bi Laila, kowa yana cewa shi na Laila ne wa laila la tatiqu lahum bidaka amma Laila za ta fata musu da baki kaje ka bada sadaki nan ne yake gane daga sai kake to soyayyar Allah madaukakin sarki alamar ta babba ita ce al-ittiba biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atu rasuli sallallahu alaihi wasallam da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa mutaba'atuhu da kuma biyin sa la takunu illa bi tahqiqi al-ubudiyyah ba ta tabbata sai idan an tabbatar ma da Allah bauta shine baitul qasid shine ake magana kansa ba ka biyayya ga manzon sai ka tabbatar ma da Allah bauta tabbatar ma da Allah bautan nan to ita ce take nuna kai mabiyin Annabi sallallahu alaihi wasallam a zuwa ana binciken ka a babun aqida ba ka da matsala kas <coughs> aqidar ka irin wadda manzon sama ya karantacce ya rasu ya bar sahabbansa akan wannan su kuma suka dora suka ci gaba da karantarsuwa suka karantar da tabi'ansu almajiransu kenan su ma suka tafi suka ci gaba da karantarwa suka karantar da almajiransu su ne atba'ut tabi'i abin yake haka kada ka kawo wani abin da yake na aƙida da baya zamaninsu ka kawo shi ka ce yau aƙida ne ba shi abin da waɗannan suka fassara suka aiwatar gwaggwadon abin da ya tabbata a cin alkur'ani da sunna to shine aƙida shine ake bauta ma Allah ta'ala da shi haka ibadarka ibadarka ta zama irin ta waɗancan rud ila al-mashrab koma can inda ake sha na farko ka shawo daga can in ka shawo daga can ka tsotso daga can ka kurko daga can to shikenan to wannan shine tahqiqul ubudiyya wa kasirun mimman yadda'i mahabbata da yawa daga cikin masu ikirarin cewa su masoyin Allah masoyan Allah ne yakhruju an shari'atihi wa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam zaka gansu sukan fita daga shari'a Allah shari'a da annabi sama ya zo da ita wa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam kuma zaka gansu suna fita daga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamantakewa shi da iyalansa ba sunna a ciki kuma yanzu ya ta ihu yana cewa shi ne masoyin Allah an an yi magana ce ai duk makiya annabi ne ce makiya annabi ƙarshen zagin da za a maka kenan sai a ce kai makiyin annabi akwai ciwo abin ko a ce maka makiyin annabi sallama sun zama makiyin annabi sallama kai fa za ka fara shiga wuta kenan wutar ka ta daban ce ya ce ai makiyin annabi shi me kiyayya ga manzo Allah annabin da aka yi to nan ne za a yi ta kuma abin da ya zama ba yi da dalili to za ka gansu mafi yawanci mutum ya ce shi masoyin annabi salama ne masoyin Allah ne amma za ka ga kuma ya fita daga shari'a Allah komai nashi ɗabi'unsa babu alamar annabci a ciki babu alamar koyi da manzo Allah sama a ciki ibadarsa haka sallarsa da za ka zo ka ce a yi maki wallahi tallahi ba zai ci ko ɗaya ba ina manzo Allah sallama ina soyayya da kake wa manzo Allah sallama in karatun qur'ani mutum yake yi karatun qur'ani hausa hausa wani yara wani yara daba wannan qur'anin ba na hausawa bane ba qur'ani qur'ani ba bahaushe bane inna anzalna qur'anan arabiyyan so da ka da larabci ake karanta shi sai ta koyi yadda ake faɗin harfansa ka san ina ya kamata ka tsaya ina za a tashi kawai shi ne wannan komai naka zikirinka ya zama irin na annabi sama yadda annabi sama ya karanta, da natsuwarsa da tsarinsa ka da makwabtanka ya kasance irin yadda manzo sama yi ka a cuce ka ka cuta la darara wa la dirar ka'ida ce wannan ta musulunci kakka cutar sannan kada kuma ka yadda a cuce ka har ya kai ma matsayin da za a zo ana rama cuta da cuta kudiyin waɗannan ƙa'idojin su ne alamar soyayyar da kake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba saboda san da wani yake ma bature mutum yana son bature sai ga kayan shi irin na turawa bature yake magana shi irin ta turawa cin abincin shi irin na turawa ginin gidan shi irin na turawa tafiyar shi ma sai ta koma ta turawa alali bai da sai an je kakan shi kila na hamsin ba bature a ciki ويدعي من الخيالات sai ka ganshi yana ta kirkiran hasashe hasashe ma la yattasi'u hadha al-mawdi'u li dhikrihi abinda irin wannan littafin wannan bajiran da muke ba zai ba da dama a ammace shi ba ni magana ce shi masoyin Allah ne amma khayalat hasashe hasashe kawa. da kama kame hatta qad yazunnu ahaduhum suqut al-amri wa tahlil al-haram lahu har wani ma daga cikin masu irin wannan tunanin ya zaci cewa ai yanzu shi umarni da Allah ke badawa shi ba da shi da ya ji ana cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum to shi ban da shi ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum shi ban da shi wa aqimus salata wa atuz zakat ban da shi duk umarnin da aka bada shi baya ku ne naku ne shi yanzu ya wuce matsayin shari'a matsayin hakika yake wa tahlil al-haram lahu sannan kuma yana jin yanzu haram ma zama mishi halas saboda duk abin da zai ba nabi a ciki وغير ذلك مما فيه مخالفة Sallallahu الرسول wa الله wa وسلم wa وطاعته da makamancin irin waɗannan maganganun da tunane-tunanen da hasashe hatashen da mafarce-mafarcen wanda a cikinsa akwai mukhalafatu shari'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam wanda karara saba ma shari'a Allah sallallahu alaihi wasallam ne wa sunnatihi da kuma saba ma sunnarsa wa ta'atihi kuma saba ma biyayya ne a gare shi amma kuma asali mutum abin da yake tunani shine shi masoyin Allah ne shi ya kai shi ga haka soyayyar da yake ma Allah da soyayyar da yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta kai shi ga wannan matsayin ya kai matsayin da yana jin ai ya wuce Ka ce mishi abu kaza halal ko ka ce masa abu kaza haram ne shi komai nashi daidai ne ya wuce amur ya wuce nahayi ai awamun nas shi ko da yake cikin khawasul khawasi a cikin khawas ma shi a hassu ne a cikin keɓantattun to shi na musamman ne mutane ne suka zo bakin kofar fada sai aka ce shi kenan duk a shigo cikin bakin farfajiyar fada shi kenan ana nan sai a zo sai a zaɓo wasu sai a ce su zo falo su zo babban falo sai su zo sai kuma can sai a leko sai a ce wani shiga ai ranka yi da yana cikin ca to shi ne wanda suke shiga can cikin su keɓe daga su in yadda za ka ji an ce wasu sun je sun gana da shugaban kasa awa ɗaya awa biyu ba a san abin da suka tattauna ba ko ba haka yan jarida suke cewa ba shi ba a san abin da suka tattauna ba awa ɗaya suke, kai ma ka je to mu to su yi shi ya kai yin waɗannan a hassu ne a hassul khalas da ka ba wani abu da za ka ce masa wai haram ne da ka da tsakar rana sai fito yana cin abinci ana azumi a garin su lafiyar shi kalau fa rashin lafiya yanzu dan Allah ko rashin lafiya kake yi ai da kunya je ka fito kana musulmi babba a rin kana cin da a titi ko tsakiyar ramadan lihurmati shahari saboda alfarma watan ramadan ku duba mata wasu masu kunya za ka gansu ko al'ada take ba su gane ba su bari yayan su gansu suna cin abinci da yawan mu nan wani ba zai ce ya taba ganin babarsa ba ta azumi tana cin abinci a gaban shi da yawan mu za mu iya ba da wannan shaidar a yi maka tambaya ce ko za ka tuna lokacin da babarka ba ta da tsarki amma kuma ka ganta tana cin abinci da rana da azumi da yawan mu za mu ce ba mu taɓa gani ba to amma sai mutum ya fito katotan mutum kuma yanzu ko yana cin waina ko yana cin gurata kawai a gaban mutane ya fito ma don tafsiri karfe hudu da kwata nan na la'asa yana cin gurata ku ne azumi yake wajibi a kanku ko kuma ya muku bugi bajo a ta shi yanzu ya sha ruwa a maka ne a riga an kira sallah a maka yanzu nan daga gidan shi da ya fito to daga maka yake yi sallah da dai ne a ka'aba saboda kin Allah shi ne tilda bal qad ja'ala Allah kai a amma Allah madaukakin sarki ya sanya asasa mahabbati tushen soyayyarsa wa mahabbati rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma soyayyar tushen kan manzansa sallallahu alaihi wasallama al-jihad fi sabili a ganka kana jihadi akan hanyar Allah an sha nanata mana lafazin jihadi ba kital bane in an ce al a a'ammu min al-qital lafazin jihadi ya yaƙi da ake yi da makami wani ne daga cikin jihadi amma ba shi kadai bane an sha nanata mana kuma a irin wannan zamanin da muke ciki zamani ne na juya ma'anonin shari'a to shi yasa wajibi ne a tunatar da juna a game da fassara irin waɗannan lafizza ya magabata su kai mu'amala da su yau wani da an ce jihadi shi kenan sai ɗauka cewa ana nufin ayyaki a'a yanzu wannan abin da muke jihadi kai shine mataki ma na uku na jihadi matakin farko na jihadi shine jihadun nafsi jihadun nafsi ala an tata'allama ma anzala subhanahu wata'ala fi kitabihi min al-huda wal ilmi ka yaki ranka sai ilimi domin idan baka yi ilimi ba to ka sani ko kana musulunci a shakka kake abu kaɗan zai zo a ruɗa ka da shi duk mutumin da baya karatu baya neman ilimi baya sauraron karatu baya tambaya to ana nan ana nan wata rana sai an girgiza imaninsa ko a gidansu ko aka fara yin sallah ko a gidansu aka saukar da sallah amma baya koyan karatu sai an taɓa shi wata rana sai wani ya sa mai shakka to shine jihadin farko Jihadin nafsi ala al-ilm ka matsa ma kanka sai kai ilimi sannan jihadun nafsi ala al'amali bihi ay bil ilmi sannan in kai ilimin kuma kai koyi da kai aiki da ilimin in an ce kai kai aiki da ilimi ba ana nufin sai ka tara ilimin da yawa fatan a da abin da ka koya ka aika shi yasa dai daga cikin magabata in ka zo karatu wajensa shi ya biya maka yau goban ka sake dawa sai sake nanata maka goban ka sake da sai sake lalata maka in karatu rannan wani almajirin shi tambaye shi ce ana gata malam ya kake mana karatu daya kullum karatu ɗaya ba za mu ce ba shi ya so nawa ka aikata shi ya ina son kai ka aiki da shi ne in naga kai aiki da shi zan kara ma yanzu duk ba matsalar da muke samu ba ke kai ta tara karatu ai ta tara karatu amma kuma ba aiki sai zama da aikin mai ilimi da aikin wanda ba da ilimi ba za ka iya tantance su ba wanda ko bai kamata haka ba ya kamata a tantance aikin mai ilimi da wanda ba mai ilimi ba ko tasha aka je za a shiga mota a gane kai kana karatu wancan baya karatu a layi a gane kai kana karatu wancan baya karatu in makaranta ce ta boko kuka je a gane kai ka ɗalibin addini wancan ba ɗalibin addini ba duk abin da yake na magu-magu da shirme da hayaniya ba za a ganka a ciki ba amma ba ku da bambanci to me me faɗi da wannan karatun naka da sai karatun shi dan kenan iblisu a'lamu ahli al-ardi qadibatan wan nasu tal'anuhu fil hadri wal badawi shi dan shi hukuwa ilimi shek ne ba shek ne shi dan babban malami ne ya sani yana da ilmu ma amma wan nasu tal'anuhu kullum mutane sun tsine mai ko dan ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm? sun faɗi haka to sannan sai jihadun nafsi ala da'wati ila al-ilmi wal amali bi ka matsa ma kuma sai ka karantar da wani in kai kai ilimin kuma ka yi aiki da shi kana aiki da shi to koya ma wani koya ma wani shi yasa duk mutumin da yake karantar da wani ilimin sa fi tabbata kuma ilimin yafi albarka yazidu bi kasrati al-infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta ilimi shi zakarsa ita ce in kana zakka karuwa yake yi zakatul ilmi ta'limuhu ghayraka zakkar ilimi ita ce ka koyar da wani in kuma Allah ya taimake ka ya koya ya shiryo, to ya fi maka lada fiye da abaka ya fi maka kima da daraja fiye da abaka jajayen rakuma masu tsada kamar yanzu misali a ce a cika maka tireloli da abubuwa masu tsada a ce din naka to mutum ɗaya shirye ta ta hanyar ka ya huda a baka wancan in ji annabi sallallahu alaihi kaga jihadun nafsi ala da'awati kenan to sai na hudu kuma jihadun nafsi ala sabr ka matsa maranka kuma ka jure di ya fi su wahala wanda kaga ya fara karatu ya gudu ya kasa to babu asabar nan ne wanda kaga yana karan yana aiki daga baya shedan ya rinjaye shi da can mutumin kirki ne sai kuma da kawai kuma ko kuma aikin arziki ake yi da shi yana aikin arziki ko sai ga an dibe shi kawai kuma ya tafi wani waje can to rashin asabu din rashin wannan juriya ce in kaga mutum yana karantar da mutane wata rana ya ce to ai tunda zage shi ma ake yi wannan ya ce mai kaza wannan ya ce mai kaza ya ma gane duk jama'a ma ba ma su gane ma karatu yanzu ma dai ba ma ne din duk abin a je lahira shike sai ya zama kamar su ba wanda kuma shedan ya ci nasara kansa kamar sa domin dama shine ya zama saddan mani'an baina shaytani wa haula shine ya zama katanga karfe tsakanin shedan da wadancan to yanzu shikenan shedan din ya rusa shi ya samu wata kasuwar mota mai karfin tsiyaya tun kuɗa wannan katangar shi yanzu shi shedan ya fada ya tafi wajen su to wannan su ne matakan jihadi guda hudu na asali sannan sai jihadu shaitani shi kuma biyu ne jihadu shaitan ka yaki shaitan in kai wancan ilimin kila kana karantarsuwa to shedan kuma zai zo maka ta baya sai ya zo sai ya sa maka shahawat san zuciya abinda ka sani ba daidai bane kuma ka rika yi abinda ka sani haramun ne kuma ka rika yi ash-shahawat kenan to kai kuma sai ka yake shi da me ka yake shi da sabr ka jure ka kame sannan na biyu shine jihadinsa a makamansa da yake zuwa maka da shi na shubuhat ya sa haka karatu domin ai wancan ran naka haɗe yake da shedan busiri ba ya ce maka wa khalifin nasa wa shaytana wa ma ba wa in huma mahaza kan nusha fattahimi wala tuti minhuma khasman wala hakaman fa anta fa innaka ta'rifu qayd al-khasmi wal hakami da shedan da ranka makiyanka sai ka yake su to ka yake su to shine ne sai a tafi kuma waɗancan matakan har a jihadu silah jihadun makami shine alkitabu din shi yasa da Allah ta'ala ya tashi zai sa yaƙi. sai da akai talallatar mummunai ku duba ayar da take ce udina lil ladina bi annahum zulimu wa Allah ala nas'ihim laqadir yanzu kam an ba da izini waɗanda ake yaƙar masu imani an ba su izini su mai da martani bi annahum zulimu tabbas an zalunce su a makka kafirai sun musu zalunci wa inna allaha ala nasrihim laqadir kuma tabbas Allah yana nan a wajen ba su nasara mai iko ku duba kalmar da aka yi amfani da ita daga nan kuma sai aka zo aka ce kutiba alaikumul qitalu wa kurhul lakum Allah ya ce tabbas an ce ku yaƙi amma ba kwa yaƙi ba a san wa huwa kurhul lakum ba kwa amma ku sani وعسى أن تكرهوا شيئا وهو an لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم zai iya yiwuwa ku ci wani abu amma kuma alheri zai iya yiwuwa ku ci wani abu amma sharri ne Allah yana sana ku ba ku da sani ku kage ji yadda ake ta lallata sannan da aka tashi sai aka ce fanko duk musulmi ɗaya ya tsaya in an je yaƙi in kafarai goma suka yi kansa kai ya gudu kafarai goma akwai wanda za a tafi jihadi da shi a gida ya rika zullu ya ce ai za ta ji sai ya ji wajen zai kama kuka irin dan abokin imhul kaiti baka sahibi lamma ra'a darba dunana wa ayqana anna lahiqana bi qaisara فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر yace da muka fita lafiya lau muka fita ba muna ta tafiya yana ta harbin iska mu je din a je din a je din eh din sai da ya ga an je kusa da bariki ta makiya barikin makiya kawai sai fara kuka <laughs> ka kawo wani na fa qultu lahu la tabki ay muqazin kai kuka ya lallashe shi inna ma nuhawilu mulkan aw namuta fa nu'dha ɗayan biyu ne mun zo ne mu kwaci mulki daga wajen wannan in kuma ba mu kwaci mulki ba to a kashe mun a kashe mun bar tarihi ba so da dama abin da yake nema ba kenan a aigunkin shi ko mutum mutumin dogon yaro dogon yaro ba ga yana na ta faɗin shi ba har ma a je ranar ranar sa a je a sa mai fare ko ka ga wannan mu tafalu da raki <laughs> to shine wannan so da haka yaƙi ba a kansa so da kashe sa ba ba a fatarsa shi yasa manzo sama ya hana mu kada wani ana zaune kawai ya zo ya ci alkawa yaki duk wanda ya fatan yakin ya zo sai ya gudu sai ya gudu in yaki ya zo kai na fatan yaki to guduwar za ka yi ba za ka tsaya kai yakin na gaske ba to waɗannan su ne matakan to Allah ta'ala ya gwada mummunai waɗanda suke san Allah da gaske da jihadi in kana son Allah da ma'aikinsa to a ganka gaba gaba wajen neman ilimin addini ba bata lokaci da zama zaman kashe wando da zaman da kali ba wani duk sanyin duniyar na ba ya kama da kali ya zauna da kali ya zauna da safe ya zauna da rana ya zauna da daddare yadda ka san wani bala'i wallahi wani za ka zo ka shi abin tausayi shi kadai da alkhairai nan duk ana yi a makwabtansa ana karatun can ana yi ba zai iya zuwa ba shi nan ya riga ma mai zuciya su ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum ba zai iya juriya ya yi ba zuciya ta riga ta zama ba ta da kai shi nan ya mamaye ta Allah ka shirye ta da mu to Allah ya sanya jihadi ya zama alama wacce take babba ta gane waye masoyinsa wal jihad yatadammanu kamal mahabbati ma amara Allah bihi sannan jihadin nan ya kunshi cikar soyayyar abinda Allah ya umarni da shi domin ilimi shine abu na farko fa'alam annahu la ilaha illallah ilimi aka fara cewa ka wa kamal bughdi ma Allah anhu sannan kuma jihadi shine cikar cin abinda Allah ke ki ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه shi yasa Allah ya faɗi ma a cikin siffar waɗanda yake son su kuma suke son sa yace azillatin 'ala almu'minina amma a izzatin 'ala alkafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani man yartadda minkum an dini duk wanda ya yarda yana musulunci ya ban musulunci to ba zai cutar da Allah ba wallahi in yau zaka ba in duk ba zamu mu wa musulunci ne ba za mu cutar da Allah ba in duk yau musulmai za su ce sun bar musulunci ba abin da zai cutar da Allah mu muka cuci kanmu mu za mu gane kuranmu fa sawfa ya'ti Allah bi qaumin to saura kirs Allah zai zo da wasu mutane tunda ku kun ki yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah na son su su ma suna san Allah adillatin alal mu'mini masu sassauta ma yan uwansu ne musulmai ba su fadin rai ga yan uwansu musulmai ba sa fadin rai ba su jiji da kai ga yan uwansu masu imani amma a izzatin alal kafiri masu nuna makafirai buwaya ne kaga yanzu ba haka muke ba yanzu mun zama a izzatin alal na azillatin alal kafiri kafiri yau a duniya yana jin shi ke da mulkin duniyan nan yau musulmai ba su da komai in shugaba ake da shi a irin mu ta najeriya ya musulmi to nan ne za ka ji surutai za ka ji zage-zage su su yi sannan wawayen cikin musulmi su ba ha'una wata wawiya wai wata irin wannan yan kungiyar ƙarya masu cewa wai suna son wai sai an kwato matan Chibok da jajayen kaya na ƙarya wai tana cewa ita ba za ta goyi bayan Buhari ba sai dai ta goya mushi baya ya fita daga Asuwa shine goyon bayan ta saboda bai tsina da komai ba wannan ƙungiya dama mun faɗa mu gudun na ƙarya ne mata nawa aka kama aka mutane nawa aka kama su ba a taba zuwa an je an ce a sai an sako su ba a kafa kungiya kansu ba a Jos nan mata nawa aka kama aka tafi da su ba a san inda suke ba tsakanin matan aure da yara ba a san inda suke ba waye kafa kungiya don tsamo su sai Chibok wani wani Chibok bai su biyu da wani abu wai an cika musu a mota an tafi da su kuma an faɗa an ce an ga wasu ko ba an ce ana ta ganin su ba amma duk da haka wai ba yi komai ba saboda kin Allah ba Allah bane a zuciyarsu yanzu kaga shine wannan adillatin alal kafirin na muka zama kafirai ne muke muke kaskantar da kanmu a wajen su amma ƴan uwan mu mummunai a izzatin alaihim kunna izzatan alaihim sune muke nuna hantara muke kyamata muke kin su ba ma goyon bayansu kuma haka tarihin ƙasar ne yake duk lokacin da ya zama musulmi ke shugabanci to haka za ka ji tsangwama da surutai yanzu yin waɗannan jaridun na kafare da mutanenmu suke siya ɗari biyu da hamsin ka ce jarida wai ɗari biyu da hamsin ba abin da ke ciki sai zagi da cin ka an ci mutuncin shugabanka da fararen kaya da malin malin da hula sunansa muhammadu irin sunan manzon ka yake da shi ana zagin sa ana cin mutuncin shi kai kuma kullun sai ka je ka siya sai ka karanta kuma ka goyi bayan su ba kai ma ka ce gashi za ka yi comment wallahi ba wanda bai da hankali a ƙasar nan sai mu mu ne ba mu san ciwon kanmu ba kaman ba mu bane shekaru nan bi da wani abu da suka wuce ya halin mu yake ko ta'assubanci ake yi ba abu na hankali ba ma ai akwai ta'assubanci dan adam yana da ta'assubanci na dabi'a ta'assubanci dabi'a ce a dan adam ka ce naka sai naka to ko shi ba mu da shi dabi'a amma mun fita daga ciki balle hankali balle kuma ka dawo addini duka ukun nan ba shi غاب التعصب وغاب العقل وغاب الدين duka ukun ba ba ta'assubancin sannan babu hankali ka tsaya ka auna ka ce to in ne kaza ne kaza yanzu abin nan zai haifar da ɗamin ido ko ba ka da addini ka auna ka ga daidai ne daidai ne mu koma irin rayuwar da muke shekaru biyu da rabi da suka wuce kana fatan wannan kana mana wannan fata amma har yanzu mutanen mu ba su da hankali sai dai Allah ya shirye ta da mu sai siffan mummunai kenan suna raga ma ƴan uwansu mummunai suna kaskantar da kansu a gare su suna ɗaukar kansu ba bakin komai suke ba a wajensu amma kafirai ba su daga musu kafa ba su daga makafirai kafa yujahiduna fi sabilillah suna yin jihadi akan hanyar Allah wala ya khafuna law la'imin sannan ba sa jin tsoron zargin mai zargi wannan ita ce siffa so daga in kana son Allah ya soka to ka zama mujahidun fi sabilihi wala takhafu la'imin. Ka zama kana jihadi akan hanyar Allah ka fara koyan addinin Allah ka san shi ya ake yi ita kanta soyayyar nan da ake magana soyayya Allah da manzansa sai ka koya sai ka karanta ya ake yin ta in ba ka bashi kenan sai ka zama abin da kake nufi daban a zuciyarka kuma abin da kake aiwatarwa da Allah shiryatar da mu Allah madaukakin sarki ya ganar da mu Allah ya shora mu akan hanyar daidai Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka taimaki shugabanninmu kai musu jagoranci ka tsare su daga kuskure da aikata abin da yake ba daidai ba ya Allah mu da kuka su ya kai musu abin da suke ba daidai ba mu kuma Allah mu da kuka ce mu da yi musu biyayya irin wacce kai yake da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a cikin rayuwar mu a cikin da zuriyar mu kai mana arziki mai amfani sallallahu alaihi wa sallam wa baraka